Hello, Ghanaians. Good evening. Back in 2020. ‘Yan uwa al'ummar Ghana, mu da yamma. A can baya a shekarar 2020, a cikin tsananin barkewar cutar corona, na so mu tattauna da ku wanda ya yi ƙaurin suna har ana ce mar fellow Ghanaians. Lokaci ne na tsoron abin da ka iya zuwa, kuma duk duniya tana cikin haɗari. na rika shigowa gidajenku domin shaida muku abinda kwararru suke ganowa game da cutar da kuma abinda ya dace mu yi yanzu da yake mun ga bayan covid-19 zan iya shaida muku cewa a wannan lokutan nakan iya razana in shiga halin damuwa saboda rashin isassun wajajen shan magani kuma nakan yi juyayin tashin hankalin da za a shiga idan aka kai halin tsintar gawawwaki akan tituna kamar yadda aka yi hasashe amma fa na san haƙi ne a kaina a matsayina na shugaban ƙasa na in zamo mai jajircewa da gwada shugabanci domin fidda mu daga annoba da taimako da kuma goyon bayanku da kuma ikon Allah za mu iya cewa mun samu kanmu a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da ba rasa rayuka da yawa ba a duniya. a gaskiyar lamari ma ghana ta samu yabo game da yadda muka tafiyar da al'amuran covid bai buya a gare mu ba yadda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci tattalin arzikin ƙasashen duniya ya shiga tsaka mai wuya amma babu wanda ya san tsananin illar hakan tattalin arzikin ghana ma ya tsunduma cikin mummunar hali a sanda na faɗa cewa za mu iya farfaɗo da tattalin arziki amma ba za mu iya dawo da rayukan da aka rasa ba ba na faɗi hakan domin cikon baki ba ne mun taɓa yi kuma muna kan hanyar yi tattalin arzikin ghana ya faɗaɗa kaso 5.4 a shekarar 2021 wanda ke nuni da farfaɗowa daga kason ƙasa da ɗaya a shekara da ya wuce da muke fama da cutar covid a takaice dai a watannin ƙarshen 2021 tattalin arzikinmu ya ɗauko hanyar haɓaka har kaso bakwai sai kwatsam ga rikicin rasha da ukraine wanda ya ƙara tsunduma tattalin arzikin duniya cikin tsananin da ba farfaɗo ba tukun duniya baki ɗaya ta razana da yadda ake samun hahawar tsadar rayuwa wanda ake shafar kudaden shigar al'ummarta tattalin arzikin kasashen duniya manya da kanana sun fada cikin matsatsin tsadar rayuwa yawan rancen gwamnati a cikin shekaru hamsin ga kuma hawa farashin kayayyaki na shekaru arba'in sannan kuma ga faduwar darajar kudade na shekaru talatin ga kuma tsadar karban rance na shekaru ashirin da kuma barazanar rasa ayyuka wanda zai iya saka sama da mutum miliyan 100 cikin matsanancin talauci tsakanin ƙarshen shekarar 2019 zuwa yanzu hawa farashin kayayyakin ghana ya linka sau biyar haka kuma na togo ya linka sau goma sha shida na kuma senegal sau goma sha ɗaya na cote d'ivoire ya linka sau bakwai gaskiya bai cancanta domin ana samun layin sayen mai na ababen hawa a ƙasar faransa ba kuɗin motar kasuwa zuwa circle ya linka sau biyu cikin shekara ɗaya kuma farashin man girki ya rinka hawa sama kowane mako yana da muhimmanci mu yi la'akari da cewa ba muna ambaton ƙarin farashin kayayyaki a duniya domin kwatance ba ne sai dai domin mu bari a fahimci halin da ake ciki da burin ɗaukan darussa game da yadda wasu suke rayuwarsu 'yan ƙasar ghana dalili kenan na shigowa gidajenku da yammacin nan domin neman taimakonku a lokacin da mu duka muke ƙoƙarin farfado da tattalin arzikinmu a cikin watan afrilu bayan tattaunawar majalisar ministoci da kuma gano taɓarɓarewar ginshikan tattalin arziki gwamnati na ta bayyana zabtare kaso 30 na albashin shugaban ƙasa mataimakinsa ministoci da mataimakansu shugabannin gundumomi da kuma wasu masu riƙe da mukaman siyasa daga cikin matakai da muka ɗauka kuma tun daga watan yuli da gwamnati ta ɗau matsayin zuwa imf domin neman tallafi na rika yin jawabai a wajaje daban-daban a kan halin da muke ciki musamman ma a yawon rangadi da na yankuna guda tara da na zaga da kuma faɗawa 'yan ƙasa duk sanda na haɗu da su kuma gaskiya ne da yawancin ku kuka bukaci na dawo da tsarin yi muku jawabin fellow ghanaians wanda yake haɗe mu waje ɗaya mu a nan ƙasar ghana gaskiyar magana ita ce tattalin arzikinmu na cikin tsaka mai wuya kasafin kuɗin shekarar 2022 ya birkice wanda hakan ya shafi ƙarfin biyan basussukanmu da kuma iya karɓan wasu hakan kuma bayyanar da ainihin raunin ginshikan tattalin arzikinmu muna cikin wani hali wanda ba zan munafunci kaina ba idan zan faɗi hakan ba zan iya samun wani misali a tarihi lokacin da abubuwa daban-daban suka taɓarɓare a duk a lokaci ɗaya ba amma kamar yadda muka taɓa nunawa a baya wannan lokacin ma za mu ɗau wannan annoba ya zamo mana alkhairi cikin ɗan ƙaramin lokaci ina kira ga al'umman ƙasa da su duba zuwanmu da muka yi gun imf ta wani huska mun je gun asusun na imf ne domin gyara ainihin tattalin arzikinmu cikin ɗan ƙaramin lokaci da kuma ganin ya za mu iya mu farfado da ainihin yadda kudaden shiganmu yake da kuma dawo da ainihin daraja na kudaden mu na ƙasa sannan ganin cewa za mu iya mu biya wasu basussukan da muke biya duka a cikin ƙaramin lokaci wanda kuma hakan ba zai shafi yunkurin da muke yi na tsawon lokaci na ganin cewa mun sake ainihin ginshikin tattalin arzikinmu wanda hakan zai samu wanda hakan zai sa tattalin arzikinmu ya dawo kan ginshikin nan ko kuma hanyar nan da muka ɗora ta na gana mai dogaro da kanta zan iya buga kirje in gaya muku al'umman ƙasar ghana cewa tattaunawan da ake yi da neman shirin imf wanda ke ganin zai tallafa wajen magance matsalolin da muke fuskanta bayan covid-19 da kuma dawo da tattalin arzikinmu da kuma tallafawa na kasafin kudin shekarar 2023 wannan abu ne da yake ya kai wani matsayi da an yi nisa cikin tattaunawa kuma mun dage da cewa lalle mun samu shiri wanda yake zai dawo da tattalin arzikinmu kan turba mai kyau ba da dadewa ba kuma zai kawo al'umman kasar ghana wani sauki muna kuma aiki da kokari na ganin cewa kan wannan shekara mun gama yarjejeniyarmu da imf wannan shi ne abin da ke kara nuni cewa gwamnati ba ta yi kwana akan wannan lamari ba na ganin cewa ta dawo da darajar ainihin tattalin arzikin da kuma ainihin gina tattalin arzikin ya kai ga yadda yake na san cewa halin kunci da al'umma ke ciki na rayuwa na yau da kullum yana kara. taɓarɓarewa ta abubuwan da ke haifar da hakan shine ƙari da muke samu na kuɗaɗen mai duk lokacin da muka je sin mai a gidan mai wanda hakan ana samun shi ne saboda hawan farashi na kuɗin mai a kasuwannin duniya wanda hakan kuma yake shafan mu na ƙasar ghana na san cewa hakan na ƙara saka iyalai da yawa da kuma kasuwanci cikin hali na kunci na san kuma al'umma suna fama da wani irin hali na yi daukan wasu matakai da yake ba su saba da shi ba wajen tafiyar da rayuwarsu na yau da kullum kuma na san cewa ainihin darajar kudaden da mutanen ke harkar kasuwanci da shi yana yin ƙasa wanda hakan wani babban ƙalubale ne a hakan kuma gwamnati na kokari na ganin cewa ta samu watan wasu hanyoyi mai dorewa na samun kayayyakin man fetur da za rika shigowa da shi a cikin kasuwannin kasar ghana kuma hanya mai rahusa muna sa rai cewa wannan yarjejeniya in har an dace zai taimaka matuka wajen dawo da darajar cd da kuma ganin cewa farashin man fetur ya yo ƙasa domin kawo al'umma sauƙi ina iya samun labari daga magajiyoyi na kasuwanni da cewa wasu kuma dalilan da ya sa kayayyaki ke tsada a cikin kasuwa shine na rashin samun farashi da kowa zai rika amfani da shi kowa na amfani da farashi ne akan yanayin yadda isiyo wa'annan kayayyakin ina musu albishir da cewa dukanmu muna cikin wannan abu gaba ɗayanmu muna kira kuma gare su da cewa a wajen saka kuɗaɗe ko neman riba akan abubuwan da suke sayarwa ya kamata su yi la'akari da wani abu cewa al'umma zai shafa na daraja su wa'annan mutane musamman ma masu sai da sayarwa musamman ma masu shigo da kayayyaki na abinci a cikin fadin ƙasa ina kiransu da su taimaka ta wannan huska ina kuma kira da cewa kowanninmu isa ido na ganin cewa lalle mun yi kishin ƙasa a cikin halin da ake ciki kada mu bi ta dogon riba na kuma mu tsinduma al'ummanmu cikin wani hali. zan yi amfani da yare da kowane ɗan kasuwa ko kuma 'yar kasuwa take fahimta kuma abin da yake akwai shine babban matsalan da muke fuskanta shine ainihin kuɗaɗe da muke samu baya kai mu ga irin kuɗaɗen da muke kashewa kuma 'yan kuɗaɗen da muke samu menene abin da za su yi muna akan basussukan da muke karɓowa musamman wajen yin abubuwa na more rayuwa da yawanmu ba mu biyan harajinmu kuma da yawanmu ba mu sarrafa ainihin abubuwa da zai iya kawo mana wato harajin da muke bukata to amma duk da hakan babban burina shine na san kasar ghana ƙasa ce da za ta iya yin abin da ya dace ina da buri da cewa duk 'ya'yanmu su samu ilimi ko kuma su samu horo na ayyukan sana'o'in hannu wanda hakan zai sa a duk duniya duk da suka shiga za su iya fafatawa muna kuma son mu rage ainihin gibi da ke tsakanin mu da wasu ƙasashe wajen kayayyakin more rayuwa kamata yi mu gina watan asibitoci na zamani kamata mu dawo da kima na al'ummanmu domin mu samu jin daɗi a cikin ƙasarmu na san za mu iya cimma wannan buri da muke da shi saboda matakai kuma da muka sa gaba za mu iya cimma amma matakan za su zo da tsanani a cikin tattaunawa da muka gama na majalisar ministoci a pediasi lodge gwamnati na ta dace da fito da wasu tsari da zai taimaka wajen wani shirin da za a yi bayan covid-19 domin farfado da tattalin arziki da kuma ainihin tallafi da damu samu na imf da kuma yadda damu aiwatar da shi da kuma kokari da ma'aikatar kuɗi ke yi wajen shirya ainihin kasafin kuɗi na shekarar 2023 cikin zaman tattaunawar da aka yi mun ɗau wasu matakai masu tsanani gaske da muke ganin yin hakan shi zai taimaka mana musamman cikin halin tattalin arzikin da muke ciki zan yi ƙoƙari in ɗan shimfiɗa muku wasu ra'ayoyi da muka ɗauka wajen wannan tattaunawan da muka yi wanda hakan kuma na san zai sa mutane da yawa su razana da irin wannan matakai da muka ɗauka a wajen yunkuri na tabbatar da cewa mun iya biyan basussukanmu kuma mun yi mun tsaya daidai da za mu iya biyan basussukanmu nan gaba muna shiri na ganin cewa mun rage matsala da muke fuskanta na basussukanmu da kudaden da muke samu a cikin gida zuwa kaso 55 bisa 100 a cikin zuwa shekara 2028 muna kuma ganin yadda za mu yi mu rage ainihin matsalan da muke fuskanta na kudin biyan basussukanmu na kasashen waje zuwa kaso 18 bisa 100 a kowane shekara har zuwa shekarar 2028 muna kuma ƙoƙarin ganin cewa mun haɓaka hanyoyi na karban haraji domin yanzu ka duba matsayin da muke da shi na karban haraji na nan cikin gida kaso goma sha uku wanda hakan bai cancanta ba za mu kokari mu gani mun kai kaso goma sha takwas bisa ɗari wanda hakan shine zai sa mu ma a cikin ƙasashe na yammacin afirka mu ce muna ƙoƙari sanadiyar haka hukumar karban haraji ta ƙasa za ta fito da wasu matakai na ganin cewa ta bunƙasa hanyoyin karɓar harajinta kowanninmu ya taimaka wajen yin kishin ƙasa domin tallafa wa hukumar karɓar harajin ƙasa na yin wannan atisayin muna kuma buri na ganin cewa mun mun taimaka wajen gyara ginshikin tattalin arziki domin ya samu tsayawa cikin shekaru uku zuwa shida masu zuwa wanda hakan ya sa muna mai da hankali wajen ganin cewa mu mun iya mun tsaya na yadda za mu iya mu biya su kuma hakan zai taimaka wajen ganin mun bunƙasa ainihin da duka zai taimaka wa talaka mun kuma ɗauko ra'ayi na cewa za mu duba tsari da ake da shi musamman ta huskar makamashinmu sannan kuma za mu ga cewa kudade da yake na biya wanda yake su sun zama tilas a biya su na wasu asusu za mu ga mun sa ido a wajen sannan kuma za mu mai da hankali wajen wani doka da yake ana fidda da ke taimakawa wasu masu shigo da kayayyaki domin yin wasu ayyuka sannan kuma za mu fito da sabon doka da kuma tsari na biyan haraji na ainihin kadarori sannan kuma za mu ci gaba da ƙudirin nan da rage ainihin kaso 30 bisa ɗari na albashi na wanda ke rike da mukamai tun abin da ya kama daga shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministoci mataimakansu shugabannin gundumomi da sauransu wanda aka nada a cikin shekarar 2023 da ke zuwan nan sannan kuma muna kokari mu ga mun tsabtare kaso 30 bisa ɗari na wasu kuɗaɗe da ake kashewa a ma'aikatu da cibiyoyi da hukumomi na gwamnati 'yan uwana al'umman kasar ghana watan nasara na wa'annan duka matakan da muke ɗauka zai tallaka ne akan mu duka domin tattalin arzikin kasar ghana yana dogaro ne musamman kan irin kayayyaki da muke shigowa da su a sanadiyar haka muna ɗaukan wasu matakai na ganin mun rage dogaro kan ababen da muke shigowa da su wanda hakan zai taimaka wa tattalin arzikinmu a cikin yunkuri da muke yi na shirin na 1d1f za mu ga cewa mun ɗau wasu matakai na rage ainihin shigo da wasu kayayyaki da za mu iya sarrafa su a nan cikin gida sanadiyar haka za mu ɗau matakai na rage shigowa da wasu kayayyaki a cikin ƙasar nan za mu mai da hankali musamman ta hanyoyin da ake bi ake shigowa da wayannan abubuwa za mu ɗau matakai wajen ganin an bunƙasa kuɗaɗe na kasashen waje da ake amfani da su wajen shigo da wayannan kayayyaki a sandiyar haka za mu duba shigo da kayayyakin da suka hada kamar shinkafa kayayyakin nama man girki ainihin abin tsakace to abubuwan da suka shafi taliya da sauransu da kuma ainihin kayan tanɗe-tanɗe da ruwan sha da kuma ainihin tiles da ake amfani da shi wajen yin gine-gine gwamnati za ta mai da hankali na ganin cewa ta taimaka ta wannan huska musamman wajen saka kuɗi a huskan gwamnati ta rika tallafawa na ganin cewa ta taimaka ta huskan ainihin bankuna na ganin an taimaka wa masu sarrafa irin wayannan kayayyaki a cikin gida gwamnati tana sa rai a cikin watan mayu na shekarar 2023 watan watanni shida daga yau kenan za ta tabbatar ta fara aiwatar da wannan abin a cikin yunkuri kuma cikin gaggawa na ganin cewa an samu ainihin tsaro na ƙasa da kuma rage dogaro daga kayan da ake shigowa da su gwamnati za ta yi duk wani abin da za ta yi domin ganin ta cimma wannan buri na ganin cewa an samu gana mai dogaro da kanta duk da yake gwamnati ta yadda da tsarin nan na free trade waton eh, walwala na kowa ya harkar kasuwancinsa ba tare da tsangwama ba to amma gwamnati na ganin kamata yi duk wasu abubuwa da ake sayarwa a shaguna da kuma kasuwanninmu kasance yawancinsu abubuwa ne da ake sarrafa su ko kuma ake noma su a nan kasar ghana a sanadiyar haka muke ganin ya kamata mu tallafa wa manomanmu da kuma watan masana'antunmu na nan cikin gida da suka hada da waɗanda muka kirkiro a ƙarƙashin shirin na one district one factory domin rage dogaro kan kayayyakin da ake shigowa da su kuma ba mu dama na fitar da kayayyakin da muke sarrafawa daga nan gida wanda hakan zai taimaka wajen ƙara darajar kuɗinmu wanda a yanzu haka yake cikin wani hali daban da kuma hakan zai taimaka musamman ga harkar 'yan kasuwa na nan cikin gida a sanadiyar haka sabon takin da muke son mu ɗauka shine fitar da kaya ba shigowa da su ba mai zan za mu yi la'akari birnin accra shine watan yake ɗaukan nauyi ko kuma headquarter na secretariat na afta wato african continental free trade area al'ummar kasar ghana kamar yadda faransawa ke da wata magana da suke cewa wai kuɗi baya son hayaniya wato sikampe daidai duk da akwai hayaniya wato za ka ga cewa kuɗi baya son zama gum idan muka ci gaba muna zantuttuka marasa kyau game da kudadenmu to lalle kudin zai yi ƙasa idan kuma muka bari wasu da ba mu san ko su wane ne ba suna maganganu da bai dace ba game da mu to kuɗinmu zai rika yin ƙasa in kwanakin nan ainihin harkar kasuwancinmu ya samu matsala saboda rashin samun kuɗaɗe na ƙasashen waje wanda hakan cikin makonni biyu zuwa uku da suka shige ya sa al'umma sun samu matsala na hawan ainihin dola ko kuma kudaden kasashen waje wanda nan duka ya fito kan masu raɗe-raɗi ne da kuma masu harkar sai da kuɗi ba tare da bin ƙa'ida ba a wani sauti na minti biyu da aka nada da ya rika yawo a whatsapp wanda watan wasu suka yi raɗi-raɗi na cewa gwamnati na shirin uh, rage ainihin kuɗaɗe ko kuma al'umma su rasa kuɗaɗe mutanen da yake sun sa kuɗaɗensu wajen hajoji na gwamnati wanda aka aika wa wasu bankuna da kuma watan forest bureau na cewa su karbi kudaden cd watan kande a ankara wannan abin ya kawo matsala matuka kowanne mu zai iya bada nasa gudunmuwa wajen dawo da darajar cd shine na samun amanna ga kudin watan cd da kuma daina yada jita-jita mu kasance mun bari cd ya zama shine kudi da muke amfani da shi wajen yin duk wani abin da yake yi muke yi da iya dawo da darajarsa kuma ga wanda yake nasu ne su rika yada zantuttuka da yake ba su dace ba wanda hakan kuma ke iya sa ka ga al'umma sun shiga cikin wani hali musamman na wajen sayan kudade na kasashen waje domin ajiyewa to lalle lalle ne hukumomi za su yi aikinsu wajen kama su da kuma jan kunninsu duk da yake hakan kuma an ɗau wasu matakai na ganin cewa lalle-lalle an magance wannan matsala shine na rufe wasu wajaje da yake ana harkar sai da kuɗaɗe wanda ba su cika ƙa'idoji ba kuma sai mun tabbatar mun iya mun cimma wannan buri na dawo da darajar cd sanadiyar haka wasu matakan da za mu ɗauka ko kuma muke ɗauka su ne za mu ƙara bari bankin ƙasar ghana watan bank of ghana kenan ta ci gaba da sa ido na tabbatar da cewa duk wasu forest bureau da kuma ba su cika ka'idodinsu da kuma masu harakan watan black market watan an kama su an ja kunninsu za a tabbatar da cewa masu harkar forest bureau kuma su ma sun bi ka'idodi na aikin yadda ya kamata ce dai tuni an soma watan karban lansansin wasu forest bureau wanda yake sun saba ma ka'idodi da aka gindaya musu yanzu haka shigo da sababbin kuɗi na dola a cikin harkar kasuwanci ya bari kuɗin ƙasar watan cd ya soma dawowa da darajarsa kamar yadda muke gani sannan bankin ƙasar kuma ta ce le za tabbatar eh, sauran bankuna ta ba su kuɗaɗe domin ganin cewa tattalin arzikin kasar ghana ya samu tafiya yadda ya kamata kuma za a rika duba yanayin yadda ake raba wayannan kuɗaɗe harkan a gama shirye-shirye da dacewa da shirin nan na imf wanda wannan kuma zai taimaka matuka sannan kuma gwamnati tana aiki da watan bankin ƙasa watan bank of ghana kenan da ainihin masu sarrafa mai kenan da kuma kamfanoni da ke harkoki na haƙo ma'adinai domin fito da wani sabon tsari na doka na ganin cewa duk wasu kuɗaɗe da ake samu uh, na wayannan ayyuka guda biyu su kasance kuɗaɗe ne da za a bar su a nan cikin gida gana kuma ana amfani da su wanda hakan shine matsalan da da ake fuskanta yasa za a bari watan wannan kuɗaɗe su rika yawo a cikin bankuna da ke nan cikin gida ba wai a rika fita da su ba sannan kuma bankin ƙasa kuma za ta ci gaba da ƙoƙarin ganin sim ainihin zinari wani shirin da take yi na zinari ya samu ci gaba na yi amanna da cewa wannan matakai da aka ɗauko kuma idan an aiwatar da su zai taimaka matuƙa wajen rage matsalolin da muke fuskanta sannan kudade kuma za su rika shiga inda ya kamata su shiga wajen harkar banki da kuma forest bureau wanda hakan shine tsari da ake yi a kowace ƙasa wanda hakan kuma idan an sa ido zai taimaka wajen ganin cewa darajar kudin ghana ya tsaya yadda ya kamata a dai ƙarshen wannan mako da muka shiga na samu tattaunawa da kungiyoyi daban-daban wanda da suka hada da trades union congress da watan organized labor da kuma ghana employers association da kuma association of ghana industries da ghana association of banks da private enterprise federation da association of forex bureau operators da association of market queens and women wanda kowannensu sun kawo ainihin wakilansu muka zo muka tattauna da su don saboda irin gudunmuwan da suke bayarwa a cikin tattalin arziki sun nuna damuwansu kuma sun fito da su kuma ra'ayoyinsu na ganin ya zayi a magance wannan matsala na samu karfin gwiwa matuƙa da irin gudunmuwan da wa'annan ƙungiyoyi suka bayar na ganin cewa idan an ɗauka zai taimaka wa gwamnati wajen shawo kan wannan lamari kuma ina musu godiya a nan nake kira ga al'umman ƙasar ghana baki ɗaya da cewa babu wani mutum ɗaya ko kuma wata wani cibiya ko kuma duk wani mai zuba hannun jari kai harta ma asusu na masu biyan fanshin da yake in sa kudinsu wajen sin hajar gwamnati watan da zai rasa kudinsa saboda shirye-shirye da tattaunawan da muke yi da imf a takaice dai abin da nike faɗi raɗe-raɗin da ake yi da cewa za mutane za su rasa kuɗaɗensu musamman wayanda suka sa kuɗinsu a sin hajoji na gwamnati to wannan magana ƙarya ne ba gaskiya ba ne babu wanda zai rasa kuɗinsa kamar yadda aka yi a lokacin da aka tsabtace harkar banki na ƙasa wanda gwamnati ta tabbatar cewa masu zuba kudadensu ko masu ajiya a bankuna mutum miliyan hudu da dubu dari shida ba su kudinsu bai salwanta ba to haka kuma waɗannan wanda suka ajiye kudinsu wajen sin hajar gwamnati ba za su rasa kudadensu ba gwamnati na gwamnati ne da yake ko da wani lokaci tana daukan muhimmanci wajen tabbatar da cewa kudurori da ta shimfiɗa da kuma wasu matakai da ta ɗauka na ganin ta magance matsalar al'umman ƙasar ghana ta aiwatar da su a sanadiyar haka a cikin shekaru biyar na farko na kasancewa wannan gwamnati ta zo kan ragama mun rage kuɗin lantarki da kaso goma digo tara mun kuma ba da ruwa kyauta da lantarki kyauta ga al'umman kasar ghana kusan tsawon shekara ɗaya a lokacin da ake cikin matsala na covid-19 sannan kuma mun ƙara watan kudade da ake biya na asusun eh, gundumomi da kuma waɗanda ake biya ga watan masu fama da nakasa mun ƙara shi kaso hamsin sannan kuma masu harkar dako da ake cewa kayayi su kuma mun kawar da su wajen biyan haraji na kasuwanni sannan shirin lip kuma mun ƙara adadin mutanen da ke kai zuwa watan mutum dubu dari da hamsin mun kuma faɗaɗa shirin baiwa ɗalibai abinci kyauta zuwa ga ɗalibai mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da kuma har zuwa watan miliyan biyu da dubu ɗari mun kuma dawo da allowance ɗin da ake baiwa malumma da kuma wato masu karatun koyon aikin nes sannan kuma masu rubuta jarabawan bec da wasi ta su kuma kudaden da suke biya duka mun ɗauke wannan kuma nan kuma muka fito da tsari na babu garanta a lokacin da ɗalibi ke buƙatan karɓan rance wato student loan sannan kuma shi katin ƙasa wato ghana card to abu ne da yake ya an ga amfanin shi matuka mun kuma aiwatar da tsarin nan na tvet da kuma free senior high school na dai san al'umman ƙasar ghana kun dai san wannan gwamnati gwamnati ce mai kula kuma a shirye muke na tabbatar da cewa mun dawo da tattalin arzikinmu yadda ya kamata wajen baku kuma tallafin da ya kamata mu duka muna cikin wannan abin kuma ina kira ga al'umman ƙasar ghana na duk mu zo ƙarfi da karfe mu iya magance wannan matsala na tattalin arziki na kuma yi amanna da cewa ayyukan da muka sa a gaba duk da tsanani da yake da shi za mu dace ba mu shakkan yin aiki da mai ƙarfi za mu yi nasara mun sha mu yi nasara a can baya mu haɗe mu zama a tsintsiya maɗaurin ɗaya mu kare wannan jamhuriya mu da kuma ma'aikatunta da kuma ainihin tsarin demokradiyyanta kuma mu jajirce cewa da ikon Allah za mu fito daga cikin wannan hali da muke ciki domin wannan ma abu ne da zai wuce kuma wannan yaƙi yaƙi ne na Allah zan rika zuwa ina baku jawabai kan matakan da gwamnati ta ɗauka na ganin mun ƙasar nan ta samu ci gaba musamman ta wajen magance matsaloli na tattalin arzikin da muke fuskanta allah ya albarkaci ƙasar mu ghana bari ta samu ƙarfi ta ƙara girma a gode muku matuƙa kuma a yi ni lafiya thank you for your attention and have a good evening